duk mai bin diddigin laifin mutane yana yaɗawa ba zai mutu ya koma zuwa ga Allah ba sai an jarabe shi da aikata irin abin da yake yaɗa na laifin mutane ko abin da ya fi wannan muni ka yi ma kanka hisabi kafin a yi maka hisabi da yawa mutane suka shigaltu da nasu laifin suna da laifi ɗari suna lissafa mai laifi ɗaya ko biyu wannan ya sa jama'a suna asara ta abin da suka mallaka